أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ƴan uwana musulmi ina ƙara yi muku sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitte mu ya rayar da mu ya ba mu lafiya har ya zuwa wannan lokaci inda muke sake haɗuwa da ku domin karatun addininmu mu sanar da kawunanmu kuma mu sanar da al'ummanmu menene addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ganar da mu wannan addini nasa kuma ya ba mu ikon aikata shi muna nan cikin darasin nan wanda muke ƙoƙarin bayanin tunanin wasu daga cikin magabata na daga mutane wanda suka ba da ƙoƙarinsu cikin tunani don su gano menene sha'anin Allah subhanahu wata'ala darasin da ya wuce mun kawo tunanin wani wanda ake ce ma arasto wanda shi wannan bawan Allah ɗin mun ce tunanin shi yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya yi duniya ba, ku duba tun wancan karnin kafin haifuwar annabi isa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi alaihi musalam ya kasance na da wannan tunanin sai dai kamar da muka ce tunanin shi yana da matsala tunda ya za ya ce ba Allah ne ya halarci duniya ba a ganin shi Allah kawai yana juya wannan duniya din ne Allah tunanin shi kawai yake yi bai tunanin ƙananan abubuwa duniya ya tarra ta ba ta motsawa yana motsa ta to daga cikin wasu wanda suka gabata irin manyan masu tunani na ƙasar da ake ce ma girka su wa'annan masu tunanin an samu wasu daga cikinsu suna da irin tunanin arasto kamar wa kamar wanda ake ce ma socrates ko kuma wa ko kuma a Platon su wa'annan sun kasance irin tunanin Aristo gare su irin yadda muka bayyana to yanzu darasin mu na yau muna son mu yi bayanin yaya tunanin wasu wa'anda daga baya bayan haihuwar Annabi Isa su yaya suke tunanin Allah subhanahu wata'ala kamar wa kamar wani da ake ce ma Galilei ko kuma wanda ake ce ma Newton su wa'annan manya-manyan masu tunani guda biyu tunaninsu ya canza ma wa'ancan wa'anda suka gabata saboda mi saboda bayan zuwan annabi isa da addinin da Allah ya yarda shi shine wannan na addinin annabi Musa annabi Isa alaihi salam to amma bayan wucewar annabi Isa sai ya kasance al'umma mi suka yi sai suka canza wannan addinin saboda an yi ta samun matsaltsalo na tarihi wanda littattafansu ma an sha ƙona su sai yi zamanto wasu wanda suka hardace su suka zanki zuwa suna rubutawa sun yi ta rubuta kuma da kuskure an yi ta dai samu har ila yanzu akwai matsala cikin littattafan su kiristoci wannan yasa wasu da suka zo suna son su yi tunani game da addinin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ko kuma ma mace game da shi Allah subhanahu wata'ala sai zamanto tunaninsu ya ɗan samu tasiri saboda mi saboda addini ya zo amma su wa'ancin saboda kafin haihuwar annabi isa ne risala tana da nisa tsakani kenan a wancan lokacin kayan zuwar annabi isa an yi wata fatara wadda addini babu shi san ma an manta da addini saboda su annabi musa sun wuce da jimawa sai zama to tunanin su ya saba ma wa'anda su kuma bayan annabi isa suka zo shi yasa za mu samu cewa su wa'annan kamar yanzu shi wanga galile din an yi shi ne ko Allah ya halicce shi ne a shekara ta dubu da ɗari biyar da sittin da hudu ya rasu kuma shekara dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyu kenan kusan ya rayu kenan shekara saba'in da takwas an yi shi ne in muka lura kenan cikin ƙarni na goma sha bakwai wanda mu yanzu muna cikin ƙarni na ashirin da ɗaya kenan bayan haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da goma sha hudu wanda kenan in muka lissafa shi wannan galile don mu gane cewa bai da nisa da mu kwarai shekara kawai ɗari uku ne da saba'in da biyu da rasuwar shi yanzu to wani irin tunani gare shi shi wannan bawan Allah ɗin shi tunanin shi yana ganin Allah subhanahu wata'ala akwai shi wannan kamar da muka ce daman kowa ya sallama akwai shi amma shi ya wannan duniya ɗin ya ce shi ma a'a ba Allah ya wannan duniya ɗin ba shi Allah kawai yayi ya yi wani abu da ake ce ma atom ko kuma mu ce mai ƙwayar zarra wadda mun santa alƙur'ani ma ya taɓa bayani kanta inda ke cewa faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata aiki ko da ƙwayar zarra ne ita mai ƙwayar zarra ɗin nan ƙarshen halitta ƙaranci duk na halitta ƙarshen ta yake ma'ana wata ƙwaya ce wadda ita ce ta ƙarshen halitta babu abin da ta karanta wasu ma suna cewa ba a ganinta sai da na'ura to Allah kawai ita ce ya halitta wannan halitta kamar da muke nan mun ishara cikin Qur'ani ma ta zo mithqala dharratin Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na ƙwarai ko da daidai wannan aikin ne daidai gwalgwadanta ne zai gani in na ƙwarai ne zai gani in na banza ne zai gani to shi yana ganin Allah kawai wannan ne ya yi duniya kuma daga baya ta haɗu ta hanyar wannan ƙwayar ta zarra kuma yana ganin Allah bai da alaƙa da wannan duniya ɗin shi alaƙa shi kawai da wannan ƙwayar ta zarra ne na'am akwai shi shi yi wannan asalin ƙwayar zarra ɗin amma daga baya ta haɗu duniya ta samu amma ba wai shi kenan ga juya ta ba so daga nan su duka har yanzu bi suna ga tunanin kenan tunda ba Allah ya yi ta ba kenan bai cancanta ba a bauta mishi shi ba abin bauta ba ne na'am ya yi ƙoƙari ya yi wannan halitta ɗin amma ba shi ne abin bauta ba kun gani kenan tunanin shi ya ɗan saba mana wanda ya wuce to amma akwai kuma wani wanda muka ce za mu yi bayanin tunanin shi shi ma a yau shi ne wanda ake cima Newton. Shi kuma shi ma wannan bawan Allah ɗin, tunanin shi da yake an yi shi ne bayan zuwan musulunci, bayan zuwan risala ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, shi yasa tunanin shi shi kuma ya saba mana wa'ancan ɗin. Duk wa'annan da muke bayani manya manyan mutane ne wanda su turawa suna da littattafansu suna karanta littattafansu kuma da yawa ana samun wasu har yanzu sun yi imani da wannan tunani ɗin shi ka wannan bawan Allah wanda ake ce Maniton, ya kasance yana tunanin cewa shi ma Allah Su bani wata'ala akwai shi na farko kenan kamar kowa sannan shi inda ya ci gaba ya ce Allah shi ya wannan halitta ɗin shi ya wannan duniya ɗin saɓanin sutan, can ba sallama ba Allah ya duniya shi wancan na farko yana ganin Allah ya yi mi yana motsa kawai duniya ne ya tarda ta amma ya yi ƙoƙarin motsa ta na biyu me yake cewa a'a shi kawai zarra ce ya halitta kawai wannan ƙwaya ta zarra kaɗai ya halitta alhali shi wannan wanda muke magana kan shi wato Newton kenan shi yana ganin a'a Allah shi yi wannan duniya ɗin shi ya yi ta da tsare-tsarenta da komi da komi sai dai bayan ya yi ta ya haita butunta yanzu bai da alaƙa da ita shi kuma wanga wanda muke magana kan shi wato Newton ɗin nan wani babban mai tunani ne fa aka yi a lokacin shi wanda har yanzu ana ganin cewa da yawa ci gaban da aka samu na ƙere-ƙeren zamani da sauransu ta hanyar tunanin wannan bawan Allah ne saboda haka nan ana cewa ma kusan kowane lokaci saboda da tunanin shi ake amfani kusan kowane awa darajarsu tana ƙaruwa saboda mi saboda ya kasance ya kawo tunani daban-daban cikin rayuwa cikin abin da ya shahi halitta cikin abin da ya shahi Allah ya kawo nashi tunani Allah shi yi duniya amma sai dai ya haita batan wannan duniya ɗin amma kuskuren da suka yi su duka kamar yadda muka ce addinin musulunci da ya zo dan dole ne mu yi ishara kan wannan dama mun zo da bayanin su ne dan duk wanda yake sauraron mu yake da kuma masaniya game da wa'annan mutanen ya ƙara sanin cewa sun yi tunani kuma mun yi ishara da wani abu wanda ya wuce mai muhimmancin gaske cewa wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa nan ne zaka gane babban muhimmancin wahayi wahayi na Allah subhanahu wata'ala ya zo ne don ya taimako tunanin ɗan adam don ya san za a samu irin waɗannan mutanen kamar su arasto ɗin kamar su aflaton kamar su sokrat kamar su galile kamar su newton ɗin da muke magana kansu waɗanda za su zo da wani tunani wanda za su ba da tasiri cikin al'ummar duniya mutane su girgizu akan tunaninsu saboda wani zai iya ce ai saboda tunaninsu ne muka kai ga ci gaba na na'urori abin hawa abin balagoro a shiga a ta inda ake so abin ƙawa na gidaje hmm, ga sunan abubuwa waɗanda suna ba mutane mamaki kai daidai da tv ko mu ce telebijin wannan wadda muke gani wadda ana ba da labaru ciki ana watsa fana finai ana watsa da yawa daga cikin al'amurra wanda wasu suna ƙara ma ɗan adam ci gaba wasu kuma suna na ƙasa da rayuwar ɗan adam wannan salololi da gasu nan mana ta amfani da su kullum ana ƙara masu ci gaba? kwamfuta wadda muke aiki da ita ma'ana za ka ce duniya yanzu ta samu wani ci gaba wanda babu kamar shi wanda yana daga cikin ci gaban da al'ummar duniya suka samu ta hanyar wa'annan masu tunani ɗin amma ba lalle ba ne ba mu sani cewa wai su kaɗai ne masu tunani a'a akwai manya-manyan masu tunani cikin addinin musulunci wanda ya kamata ka koma musu in kai baka sani ba kakai tsammanin wai su wa'annan su ne manya-manyan masu tunani wa'anda kaɗai suka ba da hidima cikin ci gaban zamani manya-manyan wa'anda suka ba da ci gaba na musulunci sun mafi yawa akan wa'annan wanda mu muke karantawa saboda haka muna son mu bayyana tunaninsu ne don mutane su gane kuskuren wannan tunani ɗin nan gaba za mu zo da bayanin tunani na 'ya'yan adam game da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin jahiliya kafin zuwan kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu tsaya anan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin